العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar juma'a watan ramadan yana da kwana goma sha biyar alif ɗari hudu da talatin da tara yau sha shida alif ɗari hudu da talatin da tara haka ne sannan yau muna ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas ɗaya ga watan shida dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na goma sha biyar a wannan majalisi na maza da muke zama da daddare a masallacin alkulafa'ur rashidun wanda yake unguwar alfa'alla a cikin garin agege a jihar Legas a kudu maso yammacin najeriya muna karanta suratu a tauba wanda yau ko a 'yan kwanakin shekaran jiya da jiya muna kan aya ta 23 da 4 da biyar inda Allah subhanahu wataala yake bayani akan taimakon da ya musu a yakin Hunain to bamu karkare ba da haka Allah ma zai sake karanto mana daga laqad nasarakumullah لقد فلم تغني عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله حقيقة الله يا باكو نصره في مواطن كثيرة fi mawatina kasira a wuraren yaƙoƙi daban-daban kamar yadda ya taimake ku a yaƙin badar da yaƙin uhudu da yaƙin khandak wa haka zalika Allah ya taimake ku a ranar yaƙin hunaini a karo na biyu lokacin da yawan ku ya burge ku sai gashi yawan har wasu daga cikin ku suna cewa lan nughlabal yawma min illa mu dai yau ba za a ci nasara akan mu ba in dai dan saboda rashin yawa ne sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe ku fadaqat alaikumul ardu bima rahubat sai kuma duniyar ta yi muku kunci duk da kasancewar ta mai fadi thumma wallaytum mudbirina sannan aka cinye ku a lokacin kuka girka da gudu kuka juya bayan ku kuna masu guduwa thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina sannan daga baya Allah ya saukar da nutsuwarsa ta musamman akan manzansa da kuma muminai wa anzala junudan lam tarauha kuma Allah ya saukar da rinduna ta mala'iku da ba kwa ganin su wa allazina kafaru Allah ya azabtar da kafirai ta hanyar sanyawa reshe ya juye da mujiya yakin ya dawo ku ne masu nasara Allah ya ce wa zalika jazaul kafirina dama azaba ita ce sakamakon da ya dace da kafirai to sannan sun mai tubu min ba'di zalika alaman man yasha sannan a cikin su kafiran Allah ya karɓi tuban waɗanda ya ga dama a cikinsu kamar Auf bin Malik cikin Banu Nasar kamar Nufai ibn al-Haris cikin Banu Saqib kamar da yawa daga cikinsu to Ubangiji subhanahu wata'ala wallahu ghafurur rahim lallai Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne to bayan mun yi tarjama wannan ayoyi waɗannan ayoyi sannan mun ɗauko labarin yakin har izuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake raba ganima ah, sanda manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo ya sauka a rana bai saurin raba ganima ba ah, ya zauna kusan kwana goma sha wani abu abin da yasa bai raba ganima ba saboda yana sa ran ko Allah zai sa su kabilar hawazin din su biyo bayan dukiyarsu su musulunta in ya so ya ba su dukiyarsu su koma da ita abinda maza su ma ita sa rai kenan yana so ya yi musu wannan karamcin to shuru shuru shuru ba su zo ba to kasancewa ba su zo ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da wa'ansu suka suka suka suka kagu a raba ganimar saboda akwai sababbin musulunta a ciki akwai wanda imaninsu bai gama nuna ba a zuci amma dai sun yi imanin sun kuma taho yakin to sai maza Allah sallama ya yi ƙoƙarin kodan a sake karkato da zukatansu zuwa musulunci bari ya fara basu shi yasa sai ya fara da almu'allafatu qulubuhum musamman cikin manya-manyan shugabannin maka wanda a da su suke yaƙasa ya ba abu sufyan ibn harb raƙuma wato ya ba shi uƙiya arba'in tare kuma da raƙuma ɗari to nan take sai abu sufiyan bayan ya yi hauzi ya karɓa sai ce to ɗana ya zidu fa ya zidu bin mu'awiya mazala ce shi ma a ba shi uƙiya arba'in a ba shi raƙuma ɗari ya ce to ɗana mu'awiya fa ibn abi sufiyan mazala ce shi ma a ba shi uƙiya arba'in a ba shi raƙuma ɗari gida ɗaya kawai ka duba ka ga maƙudan kuɗin da suka samu hakim ibn hizam yana ɗaya daga cikin asharafu makka shi ma mazala su ma ya bashi raƙuma ɗari sannan ana bashi har zai juya sai ce ya rasulullah ba a ƙara min ba mazala ce a ƙara mat ɗari aka sake ƙara masa har zai juya ce ya rasulullah ko dai za a ƙara min a kuma ƙara min manzala ce ku kuma ƙara masa kamar yadda alqadi ya kawo a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa al ibn al ibn kalada dan gidan al-harith ibn kalada wanda babansa an ce an ittifaki shi ya fi kowa iya likitanci a larabawa tun duniyar balarabe an yi saɓani shi al-harith ibn kalada din musulmi ne kowa musulmi ne dan uwan uquba to shi al-harith ibn al-harith shi ma da yake ya fito daga babban gida kuma yana cikin sababbin musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya ba shi raƙuma ɗari sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi ya dinga bibiyar manya-manyan shugabannin Qurayshawa yana ba su raƙuma ɗari ɗari ɗari ɗari da aka gama yan rukunin ɗari ɗari sai a koma hamsin hamsin hamsin hamsin da aka gama da su aka koma arba'in arba'in arba'in kai sai da kafin a bar wajen nan aka dinga yaɗa magana cewa to muhammadu fa shi tsarinsa yana ba da dukiya baya tsoron talauci kaga wannan siyasa ta yi kyau kwarai da gaske kuma an karya lagon makiya manzo Allah sallama domin duk wanda ya gamsu cewa ka iya bashi abin da ka mallaka to a gefe guda kuma ya gamsu cewa ba za ka cuce shi ba tunda dama din rikici galibi za ga akan kuɗi ne da mata to in har mutum zai iya ɗaukar nasa ya bayar to ko shakka babu ba zai taɓa na wani ba kuma kamar da na faɗa a jiya wajibi ne mu ko mu ɗau darasi a irin wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi taskace kuɗi da tara su saboda amfanin kankin kanka musamman suna da alaka da mutane ba shi da alheri zai janyo maka makiya da abokan gaba kuma sannan Allah subhanahu wataala ba zai yi farin ciki da kai ba tunda watakila Allah ya baka ne ya haɗa maka da na wasu domin wasu su samu a hannunka kai kuma sai ka samu aljanna da wannan abin to amma in ka taskace kai rowa to rana alkiyama Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atau lallai kada waɗanda suke yin rowa da abin da aka ba su su yi zaton cewa wai hibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suke son a gode musu da abin da su aikata fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab can kuma Allah subhanahu ta'ala ke cewa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al abin da suka yi rowa da shi Allah zai kawo zai zo da shi ranar kiyama ya musu damara da shi duk da cewa wasu malaman sun ce ayar akan zakka ta sauka to kamar yadda na faɗa bazala so sallama ya bada ya ari makamai a hannun safwan ibn Umayyatar al-jumahi wanda har da yake cewa ya rasulullah a ghasaban am ariya kaza Allah yake cewa bal ariyatun madmuna to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ebo saboda an riga an samu dukiya sai manzo Allah ya ebo makamansa ya bashi shine ce ya rasulullah inna fi qalbi al-yawma ma lam yakun fi qalbi bil ams abin da ke zuciyata a yau ba shine ke zuciyata a jiya ba ni surtu arghabu fil iman ni ma yanzu ina neman imani da haka sai ce to ya yafe wa'annan makaman da ya bayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karɓa. to wannan shine abin da ya faru a raba ganima da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi lokacin da yake cikin raba ganimar mutane suka ga yadda manzon Allah yake an ta yadda dukiya to nan ne fa aka dinga turmutsutso ana neman a karɓa? sau ka duba mahimmancin dukiya duk irin tsarkin zuciyar sahabbai amma sai da aka jarrabe su a dukiya Allah ya ƙara yadda a gare su shi yasa an kaji an cewa yana son kuɗi to ai waye ma baya son kuɗi ne sai dai munafiki shi da zai faɗa a fili amma kuma an koma gefe a aikace sai kaga yana son kuɗin amma dai magana kuɗi kowa yana son kuɗi illa dai abin da zai zama aibi shine mutum ya fifita son kuɗin akan addini mutum ya yarda saboda son kuɗi zai iya yin abin da zai barar da mutuncinsa wannan shine ba daidai ba imamu shafi Allah ji kansa da rahama ga talauci ga ga ƙarfin zuciya yace umtari lu'lu'an sama'u sama'a sarandi وفي ذي آبار تكرور تبرة أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا أنا ما إن قنعت بالعيش يوما فلماذا أزور زيدا وعمرا يتي كي سما سما غرن سرنديب a iraki kenan zubar da lu'ulu'u ki yi ruwan lu'ulu'u gwalagwalai ki ga hadda ni za a zo ba ina gidana ko fita ba zan yi ba saboda ni shafi'i ne ba za a ganni inda mutane suke tururuwa ba inda kuɗi ne ke kuma rijiya ki dinga bulbulo da ɗanyen gwal ki gani shi ma in hadda ni za a je babban ɗauka ya ce ana in ishtu lastu u'damu na san in dai zan rayu in Allah ya rubuta min rayuwa daga yau zuwa gobe kuma Allah ya rubuta dole sai na ci abinci zan rayu to ba zan rasa gurasar da zan ci in rayu ba wa idza mittu lastu u'damu qabra in kuma Allah ya rubuta min mutuwa a ranar to saboda talauci ba za a ce na rasa an rasa kabarin da za a sani ba yace himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin yace himmata irin ta sarakuna ce ka san sarki in ya ga damar yin abu ba wanda zai hana shi to ni ma duk abin da na tsara zan yi wani abu baya hana ni wa nafsi nafsu hurrin zuciyata kuma irin ta ɗaci ba ta bawa ba taral mazallata kufra ina ganin ƙasƙanci daidai yake da kafirci in dai zan yadda in ƙasƙanta in wulaƙanta a gaban wani ɗan adam wanda mace ta yi naƙuda ta haifa to kwana zan iya kafircewa sai ce ana ma in qani'tu bil aishi yawman to ni in har zan iya gamsuwa da abin da zan ci a yau za a zuru zaidan wa amra to akan me zan tashi in ziyarci wani da wani dan su bani wani abu amma in ziyara ce ta zumunci in ziyara ce ta tattaunawa in ziyara ce ta koyarwa to ko ta koya wannan kan fallahumma na'am amma in ziyara ce ta in kai maka ziyara kofar gidanka saboda ina so ka taimake ni da wani abu ka taimaki rayuwata in ji imam shafi ya ce ba zan yi ba shi yasa al-jurjani abdulaziz al Allah ya ji kansa da rahama malami masanin balaga kuma masanin Allah yace yaquluna li fi kan qibadun wa inna ma ra'a rajulan an mawqifi dhull ahjama suna cewa na fiye wulakanci kawai dai sun ganni ne duk inda ake wulakanta ni kuma ina dakilewa bana zuwa aran nasa man humu hana indahum wa man akramatu izzatu nafsi ukrima ina ganin mutane in ka ringa kusantar su suna ganin ka koyaushe sai ka zama arha a gaban su sai ka wulakanta amma in ka riƙe girmanka da izzarka da jin kanka a matsayinka na mumini talaka wanda ya iya talaucinsa to yake cewa to sai a girmama ka sai ka ana kwana diba ba ma ganin ka bai isa ne ina kake shiga ne ka dinga shigowa cikin jama'a mana amma ana ganin ka koyaushe kana ta abin nan neman a taimaka maka da an ganka ya ce gashi nan yanzu nan zai faɗi buƙatarsa ko a cikin wayo ya nuna cewa shi mabukaci ne wato yake cewa walakin menene ya li fi qibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqif adh-dhull ahjama ara an-nas man danahu muhana indahum wa man akramatu izzatu nafsi ukrima saboda shi malami ne sai yake cewa walam aqdi haqq al-ilmi in kana kullama bada matma'un sayyartuhu li sullama ni ina ga ban sauke nauyin ilimi ba in ya zanto duk sanda wani abun kwaɗayi ya bayyana a gare ni sai in mai da wannan ilimin nawa ya zama tsanin da zan isa nima in cimma wannan abin kwaɗayin kawai saboda tufar da zan sa ko saboda abin da zan sa a cikina ko saboda abin da zan hau na hawa ko saboda gidan da zan zauna ko saboda abin da zan zo in birge na in siyar da darajar da Allah ya min ta ilimi ya ce ba da ni ba idza qila hadha manhalul qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamilu dhama idan aka ce min zo ga wani kunzumin ruwa nan ga jama'a can suna ta sha kai ma zo mana a sha da kai sun ce musu kad a ra'ai na gan shi ba wai gani ne ban ba walakin na nafsal hurri tahtamilu zama sai dai ɗa yakan iya jurewa kishirwa ko da za ta kai shi amma ba zai jure wulakanci ba kuma haka manya suke zaki yana kallon mushen tunkiya, amma ba zai ce ba zai iya mutuwa da yunwa shine suka ce tamutul usudu fil ghabati ju'an wa lahamu da'an yurma lil zakoki ko zakoka ko zakuna suna iya mutuwa saboda yunwa amma kuma ga naman tumaki suna dinga su yi mushe a je a jefa wa karnuka wannan kare ne yake sha kuma wato dan haka ana so mutum ya kame kansa kai ya nuna damuwa da san duniya duk wanda ya ba duniya baya wallahi to da kanta za ta zo masa atihi raghimatan amma tajriba ta nuna duk mayan duniya baya samunta kwarai da gaske in ka mayance mata to ai a wurin mutane zaka dinga neman ta su ko mutane za su dinga ka amma kullun ka tsaya ka tsaya tsakaninka da ubangiji abinda zai hada ka da mutane ya zanto abu ne wanda yake ma'aruf addini da zumunci da kuma abin da ya zama na larura na harkokin yau da kullum siye ko siyarwa ko makwabtaka amma in ya huce wannan karka kuskura abu ya haɗa ka da mutum ya zanto jira kake alaba ku mu samu a mintsine na a bani unguli ta aiko ni za ku ka ga mintsini za a mintsine ka kuma a hana ka Allah ya sa mu dace abin da sa na ɗanyi wannan ta'alikin saboda na faɗi magana da wasu sai su ce to ah har sahabban manzon Allah ma ba wanda baya son kuɗi har sahabban manzon Allah sallama to manzon Allah sallama a lokacin da ya zo yana raba wannan kuɗin sai aka yi ca a kansa ana yin ca a kansa sai ta kai har sai da yana matsawa yana matsawa har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina da wata bishiya to yana jingina da bishiyar sai garin a kawo hannu sai aka fincike mayafinsa sai maza su ce ruddu alayya ridai ku dawo min da mayafina na rantse muku da Allah idan da gabaki ɗaya bishiyoyin kwarin nan ka kaf dukiyar da nake da ita ta kai bishiyoyin kwarin nan in dai wai an same ta a yaƙi ne zan rabe muku ita tattas ثم ما الفيتموني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا sannan ba za ku same ni makaryaci ko mai tsoro ko marwaci ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ciri wani abu a jikin ya gashi a jikin tozon rakuminsa ya ce wallahi ya riƙe shi a hannunsa yake cewa ayyuhan nas wallahi mali min fai'ikum wala hadhihi alwabrata illa alqumus kun ga abin da aka samu dinnan babu abin da ya rage a hannuna na wannan abin da Allah ya dawo mana da shi na ganima in ban da ko da kwatankwacin irin wannan gashin in ban da kaso ɗaya bisa biyar ɗin da Allah ya ce fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin dhil qurba yace wal khums mardudun alaikum shi ma kuma wannan khumsin ku zan dawo da shi to sallallahu alaihi wasallama haka yayi to a mu dan matsa kaɗan akwai shaibatu bin usman ibn abi talha shaibatu ibn usman ibn abi talha yana cikin wanda suka fito yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar to sai zanto shi abin da ya kawo shi shine yana so ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a yaƙin uhudu an kashe babansa Usman ibn Abi Talha domin yana cikin maɗauka tuta na ƙabilar banu abdidda to tuta tana hannun babansa da kuma an kashe ɗan uwan babansa ɓalhatu bin abi ɓalha kuma an kashe masa ‘yan uwan mahaifi da yawa a yaƙin uhudu to a lokacin nan ya fusata yana so sai ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka shigo farfajiyar filin yaƙin ya nemi ina manzon Allah sallallahu alaihi shi da kansa yake ba da labari bayan ya musulunta yace sai na biyo ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da qabari ya rawaito a cikin tarih a cikin at-tarikhul kabir a cikin at-tarikh sannan Imam al-Baihaqi ya rawaito da shi a cikin dala'ilin nubuwa sannan Ibn Asakir a cikin tarihu madinatu Dimashq sai kuma al-Imam Abu qasim at-Tabarani a cikin al-Mu'jam kabir ta hanyoyi daban-daban mabambanta makusanta juna to a lokacin da ya zagayo ya ce sai ya zo ta gefen dama da alfadaran manzala sama mai suna duldul ya zo ta nan zai kawo manzala sama bara sai ya tarar da abbas yana rike da ragamar wato ita wannan alfadaran to sai duba zai iya yaudara abbas ya shiga ya farma manzala sallama sai ce haza ammuhu wallahi lin yakhdhuluhu wannan ɗan uwan babansa ne kuma na rantsa da Allah ba zai yaudare shi ba yace sai nayi maza ne ya irin sassarfan nan sai koma bangaren hagu sai ga Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Hisham a ibn Abdul Muttalib shi kuma yana rike da wato ɓangaren hagu ya ce wannan ma ɗan baffansa ne ba zai yaudare shi ba yace sai na yo baya ina zagayewa ta baya na so in kai masa wafta da takobi har a zuciyata na fara cewa yau zan ɗau fansar babana da aka kashe min da baffanni na ya ce wallahi ina yin dab da shi kawai sai na ga wani wuya na wuta kamar walƙiya ya zo ya jifta ta gabana sai tsoro ya kama ni sai na dinga ja da baya ina ja da baya ya ce ina cikin yin haka kawai sai maza Allah ya juyo yana gaba fa amma yana ganin abin da yake bayan sa sallallahu alaihi wasallam shi ji ya ga me ke faruwa sai ya juyo yana zuwa to maza Allah ya san shi karce ta san kar sai ce udunu ya shai matsonan ba koma za ka yi ba yace ba yadda na iya sai na matsa ina zuwa maza Allah sai ya shafa kirjina sai ya min addu'a ya roƙan min Allah ya ce wallahi bai ɗauki hannunsa daga jikina ba sai da na ji da na zo na tsane shi amma yanzu duk duniya ba wanda nake kauna sa ya zo domin ya yaƙi manzo Allah sai gashi yana cikin tsirarun mutanen da suka tsaya a wajen kuma suna kare manzo Allah sallallahu dare ɗaya Allah kan yi bature a lokaci ɗaya Allah ya canja masa yanayi kuma sai ya tsaya don haka in ana magana waɗanda suka tabbata ana sawa har da shi Allah ya ƙara yadda a gare shi Shaibatu bin Usman ibn Abi Talha to a cikin rabon ganima da manzo Sallama yake yi wayannan mutanen da muka faɗe su jiya wayanatu bin hisin alfazari da kuma abbas ibn mirdas as-sulami da kuma akra ibn hadis mazala sallama sai ya ba wa uyaina ibn hisin raƙuma ɗari ya ba akra ibn hadis raƙuma ɗari to amma abbas ibn mirdas sai rabo bai bi ta kansa ba sai ba a ba shi raƙumi ko ɗaya ba sai ya fusata to ka san kamar da na gaya muku shi ɗan ƙauye yana da gaskiyar al'amari ba zancen wai sai ka bar wurin yayi da kai gwanda a yi ta ta ƙare kawai sai tsara waƙarsa ya zo inda zai yi manzan Allah ya ji shine ne ke cewa a taj'alu nahbi wa nahbil ubayd بين أيينة والأقرعي فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعي وكانت نهابا تلاقيتها بكري على المهر في الأجرعي وإيقاذي الحي أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي wa qad kuntu fil harbi ذات ذات تدرئ فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائي لأعطيتها عديد أوائمها الأربع يتي أتجعل نهبي ونهب, ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع ينزي يا رسول الله shi kenan yanzu haka za a yi rabo haka za a ni da uh, uh, uyainatu bin hisin da akara na habis iri-iri yanzu ga gashi fama kana hisunun wala habisun to hisin uban na ɗin ma gaba ɗaya, da kuma harisi uban akara ɗin dukkan su ba su kasance ba ya fuka ni mirdasa a ce sun fi ubana mirdasa fil majma'i a duk wani waje da aka sauka aka zauna inda aka tara jama'a ai ubansu bai fi ubana ba to dan me za a fifita su ni kuma ba za a bani ba ya ce kuma ni din ma in iyayenmu ba wanda ya fi wani sau sannan ni ma kuma ba su fi ni ba wa ma kuntu duna mir'in minhuma wa man tada'i al-yawma to amma ya ka dalili yace ya rasu ni ba wai tsabagen raƙuman ba in aka tafi ai sai a ce ni ban kai matsayin su ba duk wanda ka kaskantar a yau la yurfa har abada kuma ba zai ƙara samun ɗaukaka saboda ni nima a gwada a mun mana waje zuwa ƙarshen abin da ya faɗa manzala su sallama kamar yadda imam muslim ya rawaito a cikin sahih ɗinsa a cikin kitabun zakka babin da yake magana akan an zo zakka ana iya kallon waɗanda ake tunanin za su iya zama matsala in ba a basu ba sai a basu ka san akwai wanda zai je ta yi da kai surutu da kwakwazo wannan sai ka toshe masa baki sai ka kira shi ka dan bashi wani abu saboda ka taimake shi shi ma kai ya shiga wuta amma in ba haka ba in ka bashi to da me zai ji gashi ka hana shi kuma ga talauci to kai koda yana da shi ma in kana tunanin watakila ya cika sharri yan dan bid'a ne ga wutaccen ɗan bid'a to su yan wansa yan bid'a kila ba su yi masa ko baka ce masa shiga sunna ba ɗauko dukiyar bashi ya fahimci cewa ka bashi ne don Allah watakila ana nan ana nan sai ka ji yana cewa ai izala irin ta zuwa na ce da kowa ya yi to ka yi irin ta tashin shi ma ba a hankali a hankali a hankali kuma sanda ma zai zo ya yi wankan tsarki ba wanda ya sani haka zalika idan mutum ba shi da nutsuwa yana shaye-shaye yana kaza yana ka in ba galaba ala zanni ka cewa in ka ba shi zai je shaye-shaye da kuɗin ba wataƙila dan ka samu ka iya shigar masa da magana ya karba sai ka taimake shi da kuma mutumin da kake son ya musulunta ko kuma aƙallu shai ya zama ɗan saƙo da zai je ya ce wallahi musulmai ba macuta ba ne nasu ma suke ɗauka su bayan da ya halatta to sai manzo Allah sallama da ya ji baitukan nan bai ji haushi ba da kansa ma sai da ya maimaita sai ce ataj'alu nahbi wa nahaba wa nahbal ubay to manzala da yake ya san waka kuma san ya san bata dace da shi ba a wadadin ya ce baina uyanata wal akra'i in ya faɗa kaga yayi daidai da wazanin ko taj'alu nahbi wa nahbal ubay baina uyanata wal akra'i sai maza Allah ya kiyinta haka sai ce baina akra'i wal uyena wa uyena sai saba ya dauko na farko mai da shi sai wazanin ya kare kamar da qurtubi ya ce maza Allah sama in ta kama ma sai ya sai ya maimaita waka to sai ya karya ma'auninta sai ta tashi daga waka ko kuma ya rage wani bangare nata ta yadda bata zama cikakkiyar waka ba kamar yadda yake cewa mafi gaskiyar baitin da mawaki ya faɗa shine ala kullu shay'in ma khala Allah batilu to sai manzo Allah ya karasa ragowar karasha shine wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu amma da ya taɓa jin kuma an karanta rafin ya ce to anan da ya kazaba labi da ya yi kuskure anan akwai na'im ɗin da baya karewa shine na'imul janna to ana tsaka da haka kamar yadda ya zo a cikin sayuwar bukhari a kitabu kitabul magazi babin da yake magana akan yakin da manzala sama ya ki ta'if hadisi na 1330 annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ji labarin mutanen madina bai ba su komai ba ga da ake amma wasu ma yana kallon mutanen madina tare suka taho amma bai ba su komai to kawai sai sai sai kuma sai kasan su a matsayin mutum na dan adam to sai ba su ji daɗi ba to shine sai wasu daga cikin su suka ce yu'ti quraishan al-ghanaim yanzu manzon Allah sai ya dau ganima ya bawa quraishawa wasu yufuna taqturu fi min dima'ihim bayan ba mu dade har yanzu takobin mu bata gaba bushewa daga jininsu da muka yaƙe su ba yau shekarar jiyan nan muka yaƙe su kuma yanzu aka tafi yaƙi da su kuma aka zo suka musulunta kuma aka ba su ganima mu aka kyale su wasu suna cewa to dan ɗan uwan manzon Allah ne shi yasa ya ba su mu kuma ya hana mu daga dukiya ba ta sa har yanayi a ya canja nan take sai manzo Allah ya ji labari to ka duba ka ga yadda ake idan ka ji labarin kus din cewa an yi ba daidai ba ba wai kwantan bauna za ka ka tura munafukai su je su jiyo ma munafunci ba a'a nufi inda maganar take tuntuɓi wa'anda ake zargi in suka yi inkari ka gode wa Allah ko da sun faɗa sun ji tsoronka kuma ƙila sun san ka sani ba su ƙara faɗa ba idan kuma ka tabbatar da dalili ingantacce to yi kokari ka maganta matsalar nan take kada a je a ta yanyana abu amma za su ma yaji ji labari nan take sai ya kirawo ya aika aka kirawo Sa'ad ibn Ubada ta Allah ya kare yadda a gare shi yace to kai ne shugaban mutanen ka ɗayan ya rasu Sa'ad ibn Mu'az Allah ya kare yadda a gare shi ya rasu a bayan yakin Khandaq sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to aje a kirawo mun mutanen Madina gaba ɗayan su ba na zancewa a kafa musu kwamiti a je a bincike su gaba da gaba za a yi gar da gar aka kira wasu gaba ɗaya aka tara su mazala sallallahu alaihi wasallam cewa ma shay'un sami'tuhu ankum ya ma'ashar ansa wace magana na ji ana kuskus ana cewa ku ka faɗa ya ku mutanen madina sai suka ce wa ma huwa ya rasu faɗa mana gaskiyar abin da ka ji me ka ana faɗa sai maza Allah yake cewa sami'tu annakum taquluna yu'ti quraishan wa la yu'tina na ji ana cewa kuna cewa na ba shawa ganima ban ba ku ba wasu yufu na taqturu min dima'ihim kuma bayan takubban mu yanzu ma suna jinin su har yanzu jinin shawa bai gama digewa daga cikin takubban mu ba aw kalaman hawa ko dai kun ta faɗi wata magana irin wannan sai suka ce ya rasulullahi eh tabbas an faɗa amma wasu daga cikin wawaye ne a cikin mu suka faɗa wannan magana da suka faɗa walakin qala hadha ba'd sufaha'ina wannan ya nuna za a iya samun musulmi mumini amma kuma tunaninsa bai cika tunani ba tunda domin an ce as-safi me fasara as-safihu wawa me wawa da Hausa wanda yake akwai rauni a cikin cikar hankalinsa ba mahaukaci bane amma dai akwai wani wuri da ga abin da ya kamata yayi sai maka abin ko ya huce yadda masu hankali suke ko ya gaza yadda masu hankali suke wannan ita ce wauta wanda tana da sunaye da yawa kuma tana da 'yan abubuwa masu kusa da ita wawa daban soko daban sakare daban shashasha daban sususu gaɓotari gaɓo saɓalikita sauna sahoro sakotumaki ɓallojaki haka haka ga su nan dai sunaye iri daban-daban wasu duka wasu su wasu kuma suna da tasu ma'anar daban saboda ka wauta matsala ce da take samun kwakwalwa kuma dan mutum ya zama wawa ba yana nuna ba shi da imani ba suka ce lakin qala hadha sufaha ina wasu daga cikin wawayenmu ne suka faɗa haka ya rasulullah ba masu hankalin cikin mu bane ba sai manzo Allah sama ke cewa to ya ma'ashar al-ansar ya ku taron mutanen Madina alam ajirkum dullalan fahadakum Allahu bi sanda na zo cikinku ba kabare ba ne ku ɓatattu Allah ya shiryar da ku da ni wa'alatan fa'agnakumullahu bi sanda na zo wajenku ba talakawa ne ku ba Allah ya wadata ku saboda zuwa na wa a'da'a ba faɗa kuke ba ba a ga miciji tsakanin ausu da khazar fa allafa baina qulubikum bi Allah ya shirya tsakanin zukatanku ya haɗa tsakaninku ta hanyar zuwa na kalu sai suka ce lillahi alminnatu wa rasuli tabbas Allah ya isa ya goranta mana kuma manzan Allah ya isa ya goranta mana domin duk ni'ima da falala na Allah ne da manzansa sai manzo Allah suma ke cewa awala tuhibbuna ya ma'shar al-ansar yanzu ya ku mutanen Madina ba za ku so ba a yake cewa awala tujibuna ni ya ma'shar al-ansar ku amsa mini mana ba za ku amsa mini ba sai suka ce to ya rasulullahi me kake so mu ce sai maza ce laushi itum la qultum ni na san inda kun gana ma za ku iya cewa alam ta'ati alam ta'atina mukazzaban ka kuma za ku iya mun gori ku ce sanda ka zo ba karyata ka akai a garin ku mu ko muka gaskata ka wa na ka ba koraka akai daga garin ku mu ko muka tattaro ka muka kawo ka cikin mu wa makhzulan fa ka? an watsar da kai mu ko muka zo muka rike ka muka taimake ka sai suka ce maza Allah ce to ya ma'ashar al ya ku mutanen Madina ala yurdikum an yi zahaban nasu bish-sha'i wal-ba'ir wa na bi rasulillahi sallallahu alaihi ila biyutikum yanzu dan Allah ba kwa so a ce mutane su tafi da raƙuma da awaki ba ku kuma ku tafi da manzan Allah gidanku yanzu ba mutanen makar nan ba sai su sake ɗauka ta su ce to tun tunda musulun musulunta komo gida ba dole in suna son gani na sai dai su taho garin ku ni yanzu zan bi ku su kuma su tafi da awaki da tumaki ai har yanzu ma dai har yanzu su aka cinye wannan yana nuna maka cewa wallahi fa maganar da gaske ce in ka auna ka ji ka fi son dukiyarka akan Allah da manzon Allah da addini wallahi kai ba cikakken mumini bane sai ka ji cewa a shirye kake idan zaka rasa dukiyarka amma yanzu kana tare da Allah don haka ko da wani abu ne ya zo ya bujiro maka mutane nawa ne aka nuna musu halaka ƙarara aka nuna musu kuɗi aka kuma ce in ba su zaɓi kuɗin nan da halakan nan ba to sai dai su yi resignin su ce to a kawo takarda su yi resignin don su tsira da addininsu kuma su yi resignin din su zo su sha wahalar rayuwa amma masu imani sun san sun yi don Allah ne sun tsira da addininsu akan aje a yi wata kitimurmura da su kuma in san kitimurmura ba za a taɓa ganewa ba Allah ne kadai zai tashi abin to amma Allah yana nan kuma baya bacci kuma baya mantuwa to lokacin da ka ji cewa kana da objection akan cewa baka yadda ka rasa danginka da dukiyarka da komai akan Allah da manzansa ba to gaskiya da sauran ka fata tarabbasu hatta ya Allahu bi amri to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu haka su kuma suna ji hankalinsu ya tashi mazala ce lausalakan nasu wadiyan da za a zo a raba gari mutanen duniya su ɗauki wata zaza wata hanya su miƙe wasalakan ansar wadiyan sannan mutanen madina su kaɗai su ibin wa'annan su yi nan la salaktu wadiyal ansar wallahi zan kyala mutanen duniya gaba ɗaya in bi mutanen madina don su ne nawa mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw shi'ibal lasaratu shi'wadi shi'ibal ansari aw al ansar to yana faɗa haka duka sai suka fashe da kuka saboda imani har sai da hawayen su ya dinga jika gashin gemun su wannan shine taitaccen abin da ya faru a yakin Hunain da kuma ghazwat ta'if da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba ganima wanda su sabon da suka halarci wannan yaki na hunain a cikinsu akwai mawaƙan da suka suranta abin da ya faru suna faɗa maka irin yadda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi abbas ibn mirdas as-sulami wanda yayi wannan waƙa ɗin yake faɗar ba a yi daidai ba akwai wata waƙar sara'iya ta shahara sosai duka masana adab da sira sun santa wacce a cikin take yake cewa ma wacce yake faɗar abin da ya faru a fatahu makka da abin da ya faru a kunan yana cewa ma balu ainika fiha gha'irun sahirun mithlu al-hamatati azda fawqa shufuru to a ciki bayan yayi baituka da yawa sai yake faɗar abin da ya faru a ranar yakin kunan yace wa nahnu yawma hunainin kana mashhaduna lid-dini izzan wa inda Allahi muddakharu إذ نركب الموت مخضرا بطائنه والخيل ينجاب عنها ساطع كدر تحت اللوامع والضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباتها الخدر في مأزق